kamar yadda alƙalumin hukumomin agaji a Najeriya ke ma nunawa rayuka da dama ne ma suka salwanta kama daga na ɗalibai da kuma ma'aikata biyo bayan sauya salon da 'yan ta'adda ke yi a yanzu na kai kuna bakin wake a jami'oyi kuma don daukar matakin kan da garki ne ma ya sa hukumomin tsaro a jihar Adamawa ɗaya daga cikin joyin da balahira Boko Haram ta fi shafa a arewa maso gabashin ƙasar ke kiran wani taron gaggawa na shugabannin jami'a da kuma sauran manyan makantun gaba da sakandare domin a ankarar da su kan kalubalen da ke tafe bayan da ya kammala taron sirrin kwamishinan yada labaran jihar adama ahmad sajo ya ce dole fa a ɗauki matakin kare kai kullum idan su wayannan 'yan ta'adda suka ɗauki sabon salo mu ma mukan karanci salon nasu mu ɗauki hanyoyi wadda za mu Eh, tabbatar da tsare mu to da muka lura cewa sun kai hari ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba a jami'a ta maiduguri eh, sai muka lura cewa dukkan manyan makarantunmu da jami'o'i da makarantu muka duba dukkan manyan makarantu da na colleges of education ɗin nan ya kamata mu kira su a zauna a tattauna tare da jami'an tsaro a gaya musu dabaru da yadda za su yi su tabbatar da inganta tsaro a makarantunsu to wannan shine makasudin da ya sa muka yi wannan taro tun bayan tashin bama bamai da aka ta samu a jami'ar maiduguri yanzu hankulan ɗalibai da kuma malaman jami'o'i ya soma tashi kamar yadda na ji ta bakin wasu da ke jami'ar kimiyya da fasaha ta modibo adama mautik da ke yola under emmanuel well uh, it is uh, very very fearful and uh, the university management have to do something very fast they have to review certain things. The people that comes in, even they have to review the dressing code. A sunana Muhammadu Lawan. A gaskiya abin takaici ne kuma abu ne wanda ya kamata mahukunta su tsaya su yi nazari sosai a kai. Saboda ka gani yadda aka fito da sabon salon wayannan eh, miyagun mutane. To dole ne gwamnati ta tsaya da kuma eh, university authorities din su tsaya a yi waɗansu canje-canje game da waɗansu matakai daban-daban. To sai dai kuma shi ma da ke tsokaci wani tsohon jami'in tsaro da yanzu ma ke aiki da wata jami'a arewa musu gabashin kasar wanda ma bai son a bayyana sunansa ya ko na matakan da ya kamata ake ɗauka. da ya kamata a ɗauka a yi screening abin da ake cewa screening a tanadar da kayayyakin aiki waɗanda idan ma mutum yana tahowa yana ɗauke da irin waɗannan ba ko wani abu a jikinsa ko kuma a mota yi an samu na'urorin da za su yinka hango waɗannan abubuwa domin kaga sun sauya salo ba za ta iya sanin ma wace mota suke zuwa a ciki ba wani sa'i su kansu suke sauro a din su taho da shi to ni da ka san abin yana da ɗaure kai mm. shi ta ake cewa kamar yakin sunkuru dole manyan jami'o'i da zasu sun ɗauki matakai irin waɗannan an kange waɗansu wurare an tanadar da kayayyakin aiki na'urori kamar masu hangen nesa waɗanda idan har mutum yana zuwa da kayayyaki irin wannan na ta'adi zai yiwu a gansu ko kuma a gane abin din kafin ma su shigo cikin jami'a. Kawo yanzu rayuka da dama ne fa suka salwanta sanadiyar rikicin Boko Haram da aka shafe kusan shekaru bakwai ana fama da shi ko da yake tuni hankula sun fara kwantawa a makarantu inda ma harkoki suka soma komawa kamar da Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.